الله الله غفور سبحان ربك رب العزة عما لله درسhin mu na da ya wuce baiti na أسد الهواء شافي إذا أردت ليس إلي شانه سيسي gaba da faɗa maka irin shekun da ya kamata ka riga ka yi riko da igiyar shehane in kana samun waya maɗaukaki shi ne ta hari na zamani bin da daji sake ba mu ƙaire imamuna shi ne shugaban tijjani don asalaki kuma abincin ɗabi'u kyawawa shi ne suke ce al'auriya jami'an kullum da likulli tajin malin tijjani tijjanu baharun min al'in wani irfani zahiru shahadu mabanin da kudurin murjanu wani dukkansu sarakuna ne kowane yana da kandi amma shi yana da kandi a kansu kun ilimi ne da ma'arifa bayanan lamarinsa zuwa mai zaki wayan lamarinsa lori da murjani shi ne kwanzon kulle arifi matattara dukkan arifi aka je aka dawo sa da a dawo wa usu shi ne tushe da su saboda yana cewa ma ba da min zatin muhammadin da al'adu za ta hatmi tuna wasilati yana shara da ya tsosa haka ya ce ruhu ruhi wa ruhu sallallahu alaihi wasallam hakaza ruhi na da ruhi manzon Allah haka suke ruhu sallallahu alaihi sallam al anbiya wal arsala wa ruhi min al adab wal awliya duk abin da ya zo da zatin Allah zai fada hannun abin da za a raba ma annabawa daga annabi suke samu wani wani daga gare ne ke samu shi ne sai ya ce wa mabulan bugun lafi kuma shi rana sannan wa khairu kulli turki bil ijma'i qaribun wa ainan bilalillahi mafi fice garibun waliyi duka da ijma'in malamai da rigar shi ba mu tijani bilalillahi wannan babu jayayya ce dalili kowane shehu na gariga ya karɓo daga wani ne daga wani daga wani amma shehu tijjani ya karɓo daga manzon Allah ne ya sadatan la manana manana har ya kance kada a hauna amma shayi haƙidati sannan min gani Allah ta'ala bi tasirin maksudi mun karbi daga shehanai da yawa shehu tijjani ya yi wuri da yawa kame ga annabi amma ba mu samu abin nufi ba sai da muka ga manzon Allah gari gari shi ne ke ce sanaduna an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan na biyu inda ta fi kowane dariga to shi ne dariga falala ne kudin nan fallafi da lafi binci mun ya sha idan aka ce wannan abu falala ne ba a bincikensa falala yana ba wanda ya so to shi sa ce dariƙatu na dariƙatu falali da, yamma ba wani illa ba wani sababi sannan na hudu cewa ba wani dariƙa wanda yake da sinadi ingantacce zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da shehu na Ahmadu Jami sannan dariƙarsa ita ake ambatunta Ahmadiyya Muhammadiyya Ibrahimiyya Hanafiya kamar yadda ma'abucin buyatul musafi ya bayana sannan harunuwan yawancin majin ma'abuta ɗari ka ya tarar mu akan malamatiya ne mu ba malamatiya wato malamatiya za ka gan su ne su baye ne wanda za ka ga a zahirinsu suna abubuwa wanda bai dace da shari'a ba a zahirinsu kuma shari'a suke bi don su kuyan mutane kar a gane su amma mu dari kan a'a muna bin shari'a sau da kafa muna tare da hakika sau da kafa ɗin sannan na bakwai manzala sallallahu alaihi shi ya kube shi da abubuwan kan wanda yake cewa tarikatuna mushidatu da wasu wa sunnati babu wanda zai yi musu istighfari a Qur'ani ga wurare da dai wa astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ba wanda zai inkarin salati akan annabi Muhammad ba wanda zai inkarin kanna na dokaki ita ce la ilaha illallah wannan kaɗan kenan daga cikin martabobin shi yau jani shi ji ce shi ne mafi shi ɗari duka gaba jiya. سنة ويستحيل جمعها بأخرى أحسن قائلا به في الأخرى كذب وافترى على الله على الإله جل إني أقول إن ظلمت يجل جمعها كان ونا نليك بمراد وتنليك يستحيل يا أبو وأنا فذاك كان في نليك تجانية كهذا نكادرية ونكشمدية وكنت جريسية وآآآ duk abubuwan da yake can ya shige cikin ɗariƙar tijaniya sira mai mai ban mamaki ya sa hasara mai ka'idan da mai cewa za a karfi wannan ɗarika a haɗa da wata ka zaba ya yi ƙarya waktara ya ƙaƙi karya a ɗan gida ya bisa da ubangiji jalla wanda ya girma in ni ni ina faɗi in nazar da wannan wuri ne ya jirgi ya girma a tara shi da sannan ya ce wato wala jama azkara hadar wani idan da abu ne musu mutane wato kun lura abubuwan da aka yi ta a baya na cewa kar kai hasada kai dangan da kai kai kaza kai kaza kai kaza duk an gama faɗi sai ya kawo magana ɗaya ko da dai shi wato shi zuciya duk irin abubuwan da aka faɗa ba iya ɗauka sai da zikiri sai an hore shi duk don zuciya ya fi komi karfi Allah ya ce sun makasar kurkun ba da rika ya kari gyara haushe da kasuwa zuciya ba ta taushi in ba zikiri ala bi zikirin lahi ta tamtar da kwakwalwa shi yasa ce to in kana son duk ka ɗauki ɗabi'un da na gaya maka a baya kar ka yi hasada kar ka yi kar ka yi ka kar ka zama kana ganin kafin kowa da sauransu sai ka rike wannan dariƙa ta jami'a ita za ta hore maka zuciya ta turje shi ta turje shi har ya zama mai taushi so in kana son ka zama irin wannan haka lazimin ka liyarci azkara hazar wurdi zikironin wannan wurdi shine istighfari wato neman shiga hadaran manzon Allah ba a shiga da shi suke ce a a kawai inda za ka gane shi wanka kamin ado wanka kamin ado in kai sabon riga ba ka iya sai kayi wanka ba ka iya shiga hadarin manzon Allah tare da dauka sai aka ce to yi ka wanka ne istighfari ka ji istighfarin nan sai ka fata salati annabi sallallahu kana so ka je wajen Allah Allah ya ce wa tilbiyu da min biha to za ka shiga kofa ka zo da kofar ka annabi shine wa anta babul lahi ayyin bihim atahu min gairika la a ma arsalur rahmanu ayyusul من رحمة انتصار قوت انزل وقلة وقاه المصطفى عبده نبيه مجاره المسار قبلنا أن لا يعيبوا خذائب ما رحمة ميسا وكابو من سمع سيء النبي من سمع لها قام ألا وانضم ألا إلى مقال إلا وقاه المصطفى واثرة لها يعلم هذا كل من يجب دمي حقا يا دارون ke ko ba ka da ilimi in kana son kayan Allah sai ka ce ai salati sai ka ce ai salati zaman kake so salati kake so salati ka cuta ka salati talauci ka to ashe dai in rahama ce daga Allah annabi Muhammad ya arifu hada kullu man bihi bi kulli ma ka fake da annabi duk abin da kake so wanka ba ta shiga halalar manzon Allah sai ka yi wanka ya bi isa fari ka yama ka sa sabulu ka turke ka turke sannan ka shiga salatin annabi idan ka shiga salatin annabi yanzu nan za a jefa ka cikin faskuru ne a kurku in kana la ilaha illallah la ilaha illallah sai ka koma la ilaha illa anta sai kuma koma la ilaha illa ana la ilaha illa anta sai aljanna na shiryarwa ga saduwa da da ka ulaika ya yace shi ne wani malami yake to in dai wani iyaye kake da shi wanda kake na kafa to irin su shi jan shi ne iyaye na ba je ne ba su kawo yana ka irin su idan jama'an najeriya sannan in ka samu wannan da tadawul salatul fatih kazaka lahum alayka fati sannan ka nijamci hizbut tadawul wani ne wanda shautu ya yake ba ce don kudin shautu ya da kuke gani wannan na yan yaku bayi ne irin na safe da yammadin nan inda za a tattara maka kudurin ba za ka iya yayin da yamma to akwai akwai hizbu shi ne wani addu'a ne wanda ake karantawa shi ma kan shi eh, shi ma yana nan to aka karanci fata ne bayan bismillah da auzu billahi sai salati fati so daya sannan ka ce ilahi wa sayyidi wa mulai hada muqamul muqtarib bi tarshid nubi wa siyadi wa subihi yana da yawa sai salatu fati salatu fati nan wannan in ana faɗin falalanta sai kawai mahaukaci ma ce ya za a yi haka lokacin zai duniya ya zai ba da waɗannan rundori da yake har ya bada ce ku kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ne ce kowa ya yi karatu salatul fati guda daya sallallahu alaihi kazaka haka nan Allahumma shi ma wani salati ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya kawo ma'anin Muhammad sallallahu alaihi sallama shi ne ke cewa kullin ah, da qalbi lillahi yuti min sha wallahu wasi'un alim yahtasu bi rahmatihi man sha wallahu dhul fadli azim wannan kenan shi kuma wannan ya ce eh, shi ka za ka lahama lahama din yana nufin yama a halar jamila ne shi yama a halar jamila wani addu'a ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai jibril ya kawo mashi wato jibril ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na zo maka da hadiya ya ce me wannan hadiya sai jibril ya ce sai ya ambaci wannan du'a'i sai annabi ce me yi ladan wannan du'a'i sai jibril ya ce da tun mala'ikun sammai bakwai za su taru su sifanta maka darajar wannan salati ba za su fanta shi ba ranar kiyama kowane ɗaya daga cikin mala'ikun ba wai su taru su baka kare kowa yana sifantawa irin abin da ne bai sifanta ba ba zai iya kai ba kuma sa yana daga cikin wannan da baka ladan abin da Allah ya halitta shine mai garin a tsarin jamila وستر بها ولم يأخذ من ولم يأتي الستر يا عزيز العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصف ويا عظيم المن ويا مقيل الصلاة ويا مبتدئ من نعم قبل استحقاقها يا ربي يا سيدي ومولاي يا غاية رحمتي أسألك أن لا تشوه عائلتي بالبلاء بالبلاء في الدنيا ولا بعذاب الآخرة. wannan kenan ma'anar lafan madin nan wato ya eh, eh, eh, yake nufi wa gairu zi mimma hawar rijalu rijalu zai tsarikin alalu to waɗannan kaɗan daga kenan wanda aka gaya maka akwai su wadudodi da yawa wanda in karzince su sai kayan kusa da shi kamar yin su ya da su asma'ul idrisiya kamar su hizbul bari kamar su fatiya sirrin fatiya da sauransu da askarori da yawa to gairu zikin ma haurijal daga abinda mazaje suka tara rijalar zaddani ke mazajin wannan gari kayan da sun ba da shi lakin nasarrahum bi bijirgin kalyuna labin huwai na wa mudaratir rijal amma bai na da karka ka zauna ka ce kai kana gari ga ai an da mana da sauransu a su wanda ake masu lamana ba su yi bacci ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kibratu shuhudi shine abin koyi an gamarta masa mata ta mu zan biki wa mata a fara an cika masa ni'ima kawai Allah ya ce ba ma shi ba sa ma an ce an gafarta to amma sai ga annabi yana sallah har sa ya kumbura har sai da aka ce masa zahi ma an zanna alaika alquran da ni tashe sannan ya rage yana raka a goma kowane dare aka ce wa minan laifin kafin na da wani laka sai ya kuma goma inda za ka fi sallan annabi ba za ka iya bi ba don wani ya fi sallan annabi ce kawai na tsaya na tsaya har kafa na yi daidai ya kumbura kullum sai annabi ya yi to ashe nan mai neman duniya bai bacci ba mai neman aljanna zai bacci lakin na sarrafa su kalli na guji ana samu ne don kokari lamin kokari kada ka ɗauka ka ce wani kai wuri da sami a shekaru da yamma don kalila ma na a ɗebo wasu karatun Qur'ani suna ina zikirori suna ina salati suna ina wa man zali zida da duk wanda ya ƙara a ƙara masa in ka tsaya a tsaya din da duk wanda ya ka wuri sai ya ka misali duk wanda ya ka salati ya mika sai ya kinna sarrahum bari ya la bil ba ana samu ba samu samu bari a

لا تحترن تهاجس الأقران عن الجلوس عنده يا فاني إذا فلا تنمو بنين الأسر فالسر لا ينام عند الأحد تو wannan kuma ga wani gargaɗi kar ka zaɓi kanka da zama wurin tsararraki kai ne firaja ku gina fira ka ji zamta maka ga fira halin junusu inda ku zama wajen kai ko kai ya mai wannan kai mala'i idan kin kalamu mai biyar kawai wallahi ma kar kai kwadayi mai ne na sarar asirar na huwa aka samu sai daga gida bani da sirru shi sirri la da ba a ba da shi inda ke bihari an bayyana wa abin bayyana wa a cikin fira bane ba za ka kai wani matsayi a cikin duniya da to ai ni na kai kaza kamar yadda mutum yanzu kawai da yayin farki ya ga ya suke sai ce ya ga manzon Allah sallallahu ko wanda ya ga wani abu <laughs> ya dan canza mai sai ce ya ga manzon Allah ai ba a samu sirri ba sirrin lahi za ku lila jama'i kai ka ka ba kai shi ba lakin lakin amma idza idan ka dalilci wannan mulidin a cikin munawancin lokacin an tafuzu hakika kana rabanta bin ku daga ne shi bil madani da abin nema wala tafuzu min bil adwa ba za ka samu rabanta a gare shi bil adwa da wuce iyaka ba wai ya ta tun wannan magana tabbatacciya ne inda rijali wajen mazaje in ta ne kafarka wa man yana ma'arifatar rahmani amma ruhu da ta ma'arifatar duk wanda ya samu sanin ubangiji amma ruhu rayukansa na an ta zarta ta gaba da duniya fadil almani matukan zamani ba zai damu da komi ba sai zuwa da ubangiji sannan Allah ya ce halaktu zal khalqali duni na halicci wannan halitta ne don su bauta mini ne ma'anar su bauta mini ai ani ya ya'buduni ya'rifuni ina nufi da cewa ku bauta mini ku sani ai hadisi yana cewa fa arifuni qabla an ta'arifu saboda idan ka ce Allah ya ce a masa can a ce ce mata ma uri da ba da ba ma ori ba ne ba ina son ku bani arziki ba ne ba za ku ce da ni sannan hadisi yana nuna cewa manzala sallallahu alaihi ce da dukkan ku za ku taru ku bi Allah gaba daya kuma zuciyar wanda ya kowa kirki a duniyar nan ba wani mai saba ma Allah to haka din ba zai kare mulkin Allah da ba hmm. da duk za ku taru ku zama gare gaba daya marasa kirki duk ku zauna haka ko goma ga Allah wannan din ba zai rage mulkin Allah ko ba a shi in haka ne me da mutum ko ba zai kare shi ba yan rashin yin ba zai rage shi ba a'a fa'idan asan shi ka shi yasa hadisin ke ce fa'arifuni qabla an ta'amuru hmm. to saboda haka dan kana tare da kana ibada baka zama alifi ba shaitan kullum zai taya mata kai shaitan kullum zai taya mata kai da a dai ya sallah ta sako ta kaza ta kaza ta kaza shine alqur'ani yake nuni inna salata tanhi anil fahsha'i wal amma wala zikrullahi sallah tana hana alfasha da abin da amma zikiri fa ko mun ga su mai sallah mazinaci mun ga mai sallah magarici mun ga mai sallah mai shan giya mun ga mai sallah mai karya mun ga mai sallah mai girman kai amma za kiro mashayi sai ce dan iska zama ne za kiro na hakika ce mashayi ba irin yayin iska da suka ce su mene ne hakika ne kuma ne ba irin wannan za ko kiro dai mai zikiri mai wurin sabi mai wurin yamma mai zama ya la ilaha illallah inna salata da nihamuka wannan karkon da zikin Allah har girman Allah ya riga shiga zuciyarsa sau da haka mallam ya ran ma'arifar tsananan halakatu da halaka ne la ta abu juruka karka ta kai ta kokarinka bilayin irfa da samun sanin Allah idan idan ka san Allah kara za ka ga ajiban ban mamaki wani rahman kusantan ubangiji yi hadisi yana cewa ma na abdu ya taqarrabu ilayya fi nawafil khair bawa ba wajen gushe ba yana kusata da ni da nafilan alhaini me yasa ce da nafilan alkhairi shi sallah ai dole ne kai kawai in ba kai sunan ka kare ko don ka kamar misali a ce ka ka kuɗi ka yi wani da ko in kai ma ka ce ma ɗan ruwanka amma na ce da wani na ba wani kaza lokacin kai wani da to in kai salloli biya me kai to amma wanda ba nuna maka ba sai kai ko ko a duniya ana bibitan juna da nabila a rayuwar duniya ko duk kowa a duniya nan ba mai tafiyar rana ko yana da riga shi ne sutar ko to nabila mai tsada ko riga mai tsada nabila moto mai tsada nabila gida mai tsada nabila duk da mai kudin da mara kudin kowa na da gida kowa da mata kowa na da abin hawa amma na filan nan ya eh to tun da kudi na fi naka riga na fi naka bada nafila tun da kudi na fi naka abinci na fi naka daɗi nafila ba dai cin abinci aka ce ba tun na fi ka kudin gida na fi naka kyau na nafila to haka nan shi ma ubangiji idan kana kusata da shi da na wabilul khairi Allah ce zan koma zama ni ne kullum ni ne jinka ni ne ganinka har ma a wani ruwan ya ce kuntu zan zama kai ka zama ni nam ya zaru min shay'in ala shay'in lada shay'in wa qalbuhu wa qawluhu wa ba'du sarbu ya zaru idan ya kusa daga Allah ban mamaki shi kai shi zai bayyana min shay'in daga wani abu akan wani abu min shay'in daga wani abu akan wani abu wannan sai a je nesa وما صم مسلم وما صم غير وما ما بدا شيء سواه بعدي ولا فلا شيء الا هو في اي مولد فالاسماء والاوصاف والكل عجيبه عين الذات تبقت تطلب ليلى وحبك تجلتي وتحسبها غير وغير كان نعم الله لك ma'ana kafin ba ka dubi kanka a nan mutum kai marasa shi ne waye mutum to duk yau kana nan gobe kana nan shekarar jiya kana nan cikin banza kullu man alaiha fan wani abin mamaki sai su bawa kakan ga abu wani abu na duniya sai su bi shi ila wa'ayi sai shan su bai kamar shi bayan ya yi na fatu surabiya ya ce yana son don Allah a lokacin duniya ba ta yawa da talbijin da nan sai ce yana son wanda bai taɓa shiga sinima ba ya shiga lokacin ko kun kaga mutum ya shiga sinima da iska ya ce yana son duk wanda bai taɓa shiga sinima ba ya shiga ko so ɗaya abin da yake so ya gani ya rashe an bal fi an zai dinga wani abu saman mai rasa shi a lokaci daya kuma abin da haka ne kada yi da kyau kana fama da jin yunwa ga rasa ne bai kaje gidan mai kuɗi ba ka kalbi sai ya kalli wurin da ake girki ga kashi ma da kashi wuri ana daga kashi ana jujjuya ga kaza mai gane masu ko mai gane masu da za su maka alaiha ba Allah ba mai jin yana mu ya fa in ka san haka me na gama kai rasashe abin da kake rigima a shi, me ya rasashe me ya rasashe Allah ya saka min shay'in ala shay la da shi. shi ne asirarin ainihin wanke zuciya bayan rajibta ya ji iman fatuk na su hana ardifan hadisa to wannan kullum imani ana son ya kamu tun masu ilimin sun ce ya zidu bi ziyadati a amali wayan kusu bi tisa ana ba kai magana imani yana karuwa da karuwan aiki yana rabuwa da rabuwan aiki ko idan mutane da suke ce wai su san Allah yanzu ba su san imani karuwa dai ko lokacin da kake ibada ka kusa da Allah lokacin da ka bar ibada ka nesa ga Allah sai aka ce wai wai ka tuna ka san Allah ka zauna kuma eh ka san nan ko shi ne ke ce in kana kwaɗayi a cikin ƙawai imani ba ka tuba tuban ma nasuha taubatan nasuha daban duk ɗin daban to shi tuba wajibi ne akan kowane mutum ijma'a daga dukkan sabon Allah karami ko babba a littafi da Qur'ani na cewa tuku ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum yana ce ya yi wanda zai zama tubu ilallahi taubatan nasuha to wani wuri yana cewa mallam ya tuba la ya tuba zalimuna wani yana cewa wani ya ta zai laysa tawbatu lil ladina ya'malu sayyi'ati hatta idza hadara adam mut wa yaqul qala inni tubtu lana wa ladina yamunu wa la yaqadun lahum azaba alima to Allah subhanahu wa ta'ala yana karban tuban bawa matukan bai kai gargara ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji yana shimfiɗa hannunsa da rana don ya karɓi mai tuban dare yana shimfiɗa hannunsa da daddare don ya karɓi mai munanawa na rana a rana ta kuma kaga ishara kenan ga yin da safe lokacin da kai wuridin safe lokacin allah na miƙa hannunsa ina wanda ya safe da daddare fata masa to yawa ya waye kashi allah na tuba allah na tuba to an yafe da yamma ka zauna ina mai sabon rana ya zo ga kofa a buɗe na tuba na tuba na tuba Allah ce na gawa kama shi na da ce a ta'i na zafi amma na san ba wannan kenan manzala sallallahu alaihi yana cewa hadisul kursi ya yamma adama innaka ma da autani dan adam ba ka kira ni ka kaunace ni ba sai na gafarta maka akan duk abin da kake ciki ban namu ba ya dan adam da zunubin ka zai kai tun daga sama har ƙasa sannan ka nemi gafara na nan gafarta maka ban damu ba ya dan adam da za ka zo da ƙasa duka a cike da ka sannan ka zo ka zo wuri na baka tara Allah da wani ba ni ma sai na gafarta maka wani imamu zai ya ruwaito shi to shi taubatun naso taubatun naso an ce shi ne mai tun daga mai ahadari yake cewa wa shuruɗu taubati an nan nadamu alama fata wani yato an la ya huda na farko shi taubatun da sai din nan shi ne ka bari zunubin da kake ciki wanda kake ciki ka bari tuban gaskiya ke na biyu ka yi nadama a kan abin da ya wuce manzo Allah sallallahu alaihi shi nadama ma tuba ne ka sabi Allah kai nadama tuba ne sannan mu'amala da ubangiji don horon azabansa shi ma azaba ne ma da shi ma taubatar ne taubatar na su haddai ka zama zuciyarka ya tsarka ka barin wannan aiki ba za ka yi ba ba kuma za ka yi kuma ba لا تغلبن لا تغلبن مسلما لا تغلبي إلا جهتك شرعة المقذب كركي مسلمي in musulmi ba ke annabi ya ce la ta bagani ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاتلوا وكونوا عباد الله إخوانا لا يحل لمسلم أن يحجر أخاه فوق كركو باجونا بايا كركو يجي مجونا وزمو باين الله ينصبح bai halatta ga musulmi ya kaurace ma dan uwansa fiye da kwana uku ba na kun yi fada an san halin rai kun yi fada da mutum musulmi amma ga kwana uku ga dan fushi shi ma ya fushin kwana uku to kwanan kwana uku ya wuce to kuma an shiga haram to amma malamai na fito sun ce ai assalamu ma ya kuri kabul lisan don kila mu'amala kuka yi cinye ma kudi a kai bara ka an yi ala sake kowa mai nace ga kowa ko ya zanaje ka to abin da aka yi kawai in ka je ka gan shi bayan kwanan kuwa ni salamu alaikum salamu alaikum amma rodan ke ba wai ku koma ko koma ku daina mu'amala ya kada cutanka ko in zuba sai Karfe ke musu sannan abdullahi mas'ud yana cewa wani mutum ya zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah wallahi akwai wani mutum ya angon in ya fara sallah bai bai ki ya tsawaita sallah ya tsawaita sallah ni dukan gudun ka ya rasulullah ba na ba ya fara sallah Ba annabi sallallahu alaihi ya ce a'a ina ka sake yin taɓa ganin annabi ya yi fushi kamar nan bai ce ya mutane a cikin ku akwai masu kore mutane fa kowanne cikin ku yi ma mutane sallah ya ta don a bayansa akwai tsoho akwai yaro akwai mai bukata yana ka su shi sa aka ce ta su iya uku kai neman ka yi biyar <laughs> na baya uku kar ne ka yi Allahu akbar Allahu akbar kar ka je jira kuma har manta ka je jira a ka tashi wannan kenan la ta gana magana da fushi zalla sallallahu alaihi wasallam yana cewa fushi mafi muni zalla sallallahu alaihi ya kan yi fushi saboda ana ba saboda kansa duk mumini haka yake shi ne mai daidai ya fi cewa kan ka mutum wawa haridin ila ma yi ma hasu jawo ku wai za ila ku samu ila wani wani wai wani bai fushi sai a taba shi ni kamana kamana na kai kaza in an taɓa Allah ne ya mashi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya akwai wata mata a cikin Madina mahzumiya Qurayshiya ce sai dai sata sai kai sata sai abin ya wa zafi yanzu annabi sai sa yake mata hannu ba to aka rasa yadda za a je a tukare annabi da wannan magana shikenan sai aka zo aka ce Usama ne ce na kai ne na kusa da annabi annabi ce usama to habbun nasu ilayhi ma hasha fatima kai wa annabi magana ga nemi mu wannan matan a nan gwamnati ba da ga yawa annabi sai kawai ya hawo gari ya abin da yake faruwa ga mutanen da gaba ka halaka kenan idan maɗaukaki ya yi sata a cikin sai su bar shi idan rarrauna ya sata sai su mai da mashi hali ina ga na rantse da allah da faɗi matuƙar muhammadu ta zaga sai na sake sai na yanke hannunta wato shi ne shi ba yake ce wai ya gani mu lele mu idan ka ga annabi ya yi fushi yana yin fushi don Allah kai ka yi fushi don an keta alfarman Allah ba don an keta ka ba don an keta ka an keta masu Allah sai ya yi an faza musu goshi ya ce Allah su hali ko min bai nuna da alamu an kama shi an kore shi a maka ya dawo rarra ya dawo gaba ɗaya da mutum dubu goma sha biyu ya mutane ko ya kuke zato zan yi da ku suka ce an kare wa a an kare an uwa mai karamci da nan uwa mai karamci ya ce izhabu wa antum sunna suke duk sanda aka yi maka abu kai ya daraja wajen Allah ka zama mai kyau da ko mutum ya san ya san a maka ba ko bi ka yi shi ke ko mutum ya zo ya zazzage ka ka karama ba sai kuma shi ya ji duka yana fata mahaukaci ne in ya zo ya zage zage shi duk kuma mutum duk zage da mai mashi ba bai amsa sai ka kama shashasha duk wai ba zai gane zage ba to shi ne ya ce za ta gada bi illa li harki sai illa li harki sai dai in an kita shari'atul muhazzab shari'a ubangiji wanda yake a cikin zaka kiyawa kamar annabi Musa alaihi salam ai kaga an taba ai matashi an ce yana da gwaiwa yana da kara yana da kara da cin gwai ba amma lokacin da ya tafi ya yaci da Allah kamin ya dawo mutanensa suka a gidan bikini suna bauta ko sai Allah ya ce wadan ma raja a Musa ila qaumi galabana asifa ko kala bisa ma halaktu min ba'di a'ajjatu ma amra rabbikum wa alqal wa akhadha bi nasihi jurru ilayhi yam falamma sakata an musar galabu a hadalla ashe fushi don Allah wajibi fushi don kanka shi ne ka yi fushi don Allah idan aka taba ka to shi ke kai haƙuri Allah zai kara maka daraja ka yi haƙuri to lazim qiyam al-layl jawwa amida akal al-halal sirf ayran udda yana daga cikin abin da zai kara musata ga da Allah kada zai ci qiyam al sallah da daddare sallah da daddare yanzu Allah sallah sallah dole ne kai sallar dare to da yake an ka an san mu raunana ne sai abdullahi masud eh, sai na eh, usman yake ce na tambayi mazan Allah wanda bai tashi ya yi sallar daren ba fa sai annabi ce man sallar isha bi jama'atin baka amna ma qama nisfan layli ومن صلى الصبح بالجماعة فكما صلى الليل كله duk wanda ya sallan isha cikin jama'a kamar ya tsaya rabin dare wanda ya sallan asubahi cikin jama'a kamar ya yi sallan dare ne duka gaba daya amma dai wannan lalashi ne ka lashe da yayi da kana da ubangiji wani kuma ruwayan man sallar isha a fi jama'atin kana gaggiya da bisbalai wa masarar isha da fajar ya wani kana bi kyamin ne saboda haka ka dinga wani ya kiyamun ne yana sa nishaɗi yana sa karfin jiki duk wanda yake kiyamun laili ba zai tashi yana kasa da asuba amma in ba ka kiyamun ne da asuba ma ba mun zana yake ce kun san da shaɗe yake yakan yi kulli akan mutum so uku yanzu an kwanta da dare in ka tashi sai ce wanda allai da ɗawilu sai zai zama ka tafsa allai da ɗawilu kawai da kawai ya kaji an na ba a kawar sai da duba a ƙashe wani mutiya shi ne mai gani mai tsira a tsanani shi ne shi ne da sauran to amma da ka tashi ka ce bismillah sai wani sai kulle ɗaya wani ya kwanci da ka miƙe sai ne ya kulle kana kwari kana yin addu'a sai ya warware gaba shi ne ce ka lizimci ya annabi jawwi amida ka dinga saba maganka da yunwa ba wanda zai hana ka ibada ba karkaci irin cin na ce kamiri na ci da hanji bakwai karka cin abinci kaga cin abinci ka kwance wando kaga mai daɗi ka dinga lalata ruwa saboda haka in dai zama ba na budda ga shi abin da zai karfafa da rubani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine makarantar kowa manzan Allah ya kan zauna kai da abinci shi da iyalinsa wanda Allah subhanahu wataala duk abin da annabi yake so duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake so Allah ya masa amma sai gashi annabi ya kan kwanta har ya dora wani abu a cikinsu saboda yunwa saboda yi yunwa sarauta rana kira irin ta masu jiyin ma duk suka tattaru ga nono kankani bilal ya kosa a bashi ya kwamfade duka

akal halal sir ka ci halal to ba mu gani ne akal halal sir ba ainihin mutta cin halal ce ainihin mutta to za a majin malwa musulman musalin musulman kamar tsarin ina akalin jifati ne ya kutar falidai ce to wannan maganar allah ba a idan yi bayan zama ko ina aka toshe kowane gaba musulun kuka zama kamar ƙarin kamar mabukaci ki bushe ai masu bikin sun ce wa jaza ilimin tsarra an ya kula da mai tata amma wa in nista gana na haba ana ya halatta ga mabukaci ci bushe in ya wadata ga wani bushe da jefar da ita to sai ce to idan masira ya ko ina duniya biya zama gidan majema ina za ka je ka samu rayuwa ta ce ba za ka karka ci kuma kashe kai haramun cin cin haram haram ne to wane ne shi ne suke cewa irtika ba hafin da na yi da cuta mu da yanzu to wane bi sauki kisan kai ya bi sauki ko cin haram a zai a ce haram don ka mutu don ka mutu ka kashe kanka ka ji mu kanka za ka yi jin ya to shi sa ai giya haramun ne amma ta zama halal ta inda mutum ya ma makara da kashe a wuya in ya bari ya mutu aka ce sha giya yana shan giya ma ogoro zai bude to lokacin da shan giya ya zama dole to idan duniya ya zama duk inda za ka je ba inda za ka samu haram kamar yadda ka ce za ka yi mu'amalar dukiya ko wa'ala Allahu bai a wahar raba riba mai nan to duk bankin duniya riba ne wani zai zauna ba kuɗi ko to sun tuka mun arziki ila akalin jefatin saboda haka ga ka yi ƙoƙarin samu in ya zama ba yadda za ka yi lallai ka ɗauki abin da ya zo maka da ci ka kai fanna ciki sai malamai suka yi ta bincike cewa da idan an baka abu alhalal ma urifa asluhu wa aslu aslihi da abin da ake ce halal abin da aka san asalinsa da asalin asalinsa shine halal to yau ya juya alhalalu ma juhila asluhu wa aslu asli yanzu mutum ya baka kuɗi kana ba in ba ruwan da samu ka ya to in ka ci shi za ka ci a irin wannan lokaci za ka ko shi ne abin ya juye da can abin da ka san asalin sa wani kuri shi an sa idan aka samu wanda shi ne hali yanzu a yadda a ni dai ban san inda ya samu ba wa ala da ma mutum da duk wani mutumin kirki ne mutumin kirki ya bani ya ka samu a yi cikin sa to alhamdulillah لا الله الله